ka san maimaita zariyan sunan daɗi yake ji shi yasa yake ta maimaita. Hmm. kuma ai da bambanci da zuma-zuma yawa eh? kuma kaushi-kaushi ke Allah ya sa mu dace amma duka wannan kauna ce Allah ya muna son ku don Allah kuma na san ana kuna so na dan Allah so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a inuwar al'arshi amin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqal khalqa wa ahsahum adada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari namu mai albarka garin Kano masallacin Sautul Hakko. sautu sunna afwan wa sunnatu hiya alhaq mm. ah, tare da yan uwa masu albarka iyaye da jagorori da aminai wanda Allah shi ne shaida zuciyata ta yi murmushi kafin fuskata lokacin da na ga 'yan uwa cikin annashuwa da walwala da shauƙin a haɗu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙauna ya markaɗa mana ita ta koma inuwa a ranar tashi alkiyama Allah muke roƙo <clears throat> ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya Allah mu bayinka ne masu rauni masu sakaci da wasu abubuwa na ibada waɗanda ya kamata mu kula da su kasan rauninmu kasan tasgaran da yake cikin rayuwarmu Allah muna roƙonka <clears throat> ka yadda da mu ka yadda da ayyukanmu <clears throat> ka ɗaukaka darajarmu a wajenka <clears throat> ka sanya mu daga cikin bayinka wanda za su dace da rahamarka da jin kanka ka azurta mu da samun ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam ka amintar da mu daga firgicin kiyama ka sanya mu daga cikin bayinka wanda za su zama ma'abota kusanci zuwa ga fiyayyen halitta a jannatul firdaus na hango wani yana shan ruwa da hagu ya taimaki zuciya ta ya sha da dama kamar yadda zan sha shayi na da dama ba da lafiya alasa ba kanawa haka suke da ne <laughs> <coughs> Allah ya haɗa mu a wannan matsalaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya tm yola ko foundation charity foundation a wannan yini mai albarka ko wannan dare mai albarka yau lahadi a sha bakwai ga watan shawwal wanda bai gama sita shawwal ɗansa bai sauri gashi wata ya raba 17 bakwai ga watan shawwal hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama, da garin maka zuwa madina na da shekara 447 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2026 a lokacin da muka yanke lokacin zuwa domin haduwa da 'yan uwa da tattaunawa akan ko kuma kulla wannan majalisi na ji daɗi saboda zan sauke wani alkawari tsoho wanda na daɗe muna tunanin yaushe za a yi sai Allah subhanahu wata'ala ya sa yanzu ne lokacin so dama hausa suna cewa alkawari kaya ko so dama mu wannan ba kayan bane din kaya ka gaji da shi kenan a'a wannan sai dai a ce an kota ne a haɗu domin a tattauna abin da zai amfani da ni a matakin farko kafin mai sauraro a shekaran jiya abuja wani baban allah <clears throat> ɗannan anguwan ne amma ban sani ba yana da kusanci da masallacin nan koko allah ma'alam muka haɗu da shi sai yake cewa na jan ce za ka yi lacca a unguwarmu sai na ce yi eh, kwarai da gaske sai ya ce ah, Allah ya azurta mu da wani bawan Allah wanda in ana siyan makwabtaka zan sai makwabtaka da shi abinda ya faɗa kenan alhaji sagir ya ce wannan bawan Allah in ana siyan makwabtaka da shi zan biya in ƙara matsowa kusa da shi wannan lafazi na bawan Allah nan wanda ake yabon bayana kuma bai faɗa din in faɗa ba amma me yasa ya murza ko harshen shi ko lebansa suka labbansa suka murza waɗannan kalmomi na yabo din wannan a ka'idar magana ah, ƙarshen yabo ne ba ta bukatar ka ce yana da kaza yana da kaza duk abin da za ka cire kuɗi ka siya ai sai mai daraja da valo wannan yasa a daidai wannan lokacin sai na ma bawan allah nan murna ribba kuma ta kama ni na ina ma da ne din kwakwalwata ta hararo abubuwan da waɗannan lafizza suka taskance na yabo da girmamawa da siffantuwa da kyawawan ɗabi'u waɗanda muke roƙo allah ya azurta mu da sufantuwa da su shi kuma wannan bawa na Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da shi da aminansa ire-irensa Allah ya karfafe su ya ƙara musu taimako ya ƙara musu buɗe hmm. bayan haka jama'a abinda za mu tattauna a kai a karatun yau darasi ne mai matukar muhimmanci darasi ne wanda ake sa ran nike sa ran a matakin farko zuciyata ta ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ta sanadiyarsa darasi ne da muke roƙon Allah Allah ya sanya tukwicinsa shine jannatul firdausi da samun yardarsa a ibada a musulunci ko kuma ka ce sirrin ibada ibada da addu'a ko kuma sirrin ibada a addinin musulunci a topic ne mai ko maudu'i ne mai tsananin faɗi wanda za ka iya cewa teku ne gabas da yamma kudi da arewa duk inda ka shigo to za ka yi kicibis da alkhairai mabambanta ya danganta daga wata mahanga ne ka hangi maudu'in ko kuma topic ne amma dai topic ne mai albarka wanda ba ka shigansa ko ba ka tattauna a kan shi ka fito haka insha Allah kamar yadda muka sani jama'a Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min riskin, wa ma uridu an fahimun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul wannan ayar aya ce da zaka iya cewa kunnuwanmu sun saba sauraron waɗannan kalmomin da ayar take ɗauke da shi sai dai za ka iya cewa duk da sabon da kunnuwanmu suka yi da sauraron wannan ayar har yanzu wannan ayar za ka iya kiranta da cewa ga wani abu akan matar sarki da da ido yawwa ma'ana wani abu ne na alkhairi da saƙonni na musamman wanda shekara ashirin kana jinsu. inda za ka ƙara kallon ayar bayan shekara ashirin ɗin har yanzu za ka yi ta samun wasu wani nau'i na tasirantuwa na musamman saboda ɗimbin albarkar da ayar take ɗauke da shi da ɗimbin saƙonni da ayar ke ɗauke da shi da ɗimbin alkhairai da kalmomin ayan suke ɗauke da su aya ce takaitacciya wa ma aljinna wal insa illa liya'budun kalmomi guda shida amma babu wani bangare na rayuwarka gabas zai yamma kudu da arewa inda wannan ayar ba ta shiga ba me dalili dalili shine tana tattaunawa akan abin da aka samar da kai aka samar da ni aka samar da ke aka samar da mu saboda shi shi yasa ginin ayar ya zo da wani uslubi wanda a larabcin larabci da ba larabe ko wanda ya san larabci ya saurari kalmar ko jumlar ya san cewa wannan saƙo ne na karta kwana wanda yake tabbatar da cewa babu wata manufar da aka samar da kai domin ita sai don ka bauta ma Allah dalili shine an samu annafi a farkon kalmar sannan sai aka samu alistif na togaciya a ƙa'idar larabci duk inda aka samu korewa sai aka zo aka samu togaciya a fadatil jumlatu hasran sai jumlar ta fa'idantar da a keɓancewa da tabbatar da tabbatan abin da ake magana a kan shi cewa shi kaɗai ne misali wa ma khalaqtu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ban halicci a nan Allah subhanahu wa ta'ala a yana cewa wa ma khalaqna sama'a wal arda wa ma bainahuma ko la'ibin wa ma khalaqnahuma da sauransu amma a nan sai ya ce wa ma khalaqtu tu lafazina mufrad to wa ma khalaqtu Allah subhanahu wa ta'ala ya kore hikimar halitta da dalilin halitta sai dan abu daya sai aka ce illa al-insa wal jinna ko wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun illa shine istithna'i dogaciya ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min to wannan kalmar ko wannan jumlar tana tabbatar da cewa hikimar halittar ita ce bauta irin wannan shine abin da ya faru a kalimacin shahada la ilaha illallah la annafi illa al-isbat amma isbat din sai aka kawo shi da bayan da istisna'i saboda haka babu wani da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai kadai din kadai shi kadai shine alhasr din kamar yanzu ne a Hausa misali in ce maka duk masallacin nan ba wanda ya sha iskar zazzau misali sai gwani <laughs> yanzu in na faɗi wannan ai ba wani wanda zai zo ya ce mun kuma a'a da alajuwa ne ba duk masallacin nan ba wanda annafi ya shaƙi iska mai alfarma ta garin zazzau sai alajuwa ne sai gwani sai mawa ne kaga wannan korewar da ambato bayan istitna'i tana tabbatar da cewa wannan da aka ambatan shi kadai muna tare to ga wata fa'ida mu dan tsince ta kafin mu ci gaba wa ma khalaqtul jinna wal'insa sai aka gabatar da aljin da ambato me yasa Allah subhanahu ta'ala a littafinsa mai albarka wani lokaci yakan gabatar da ambatan aljanu akan mutane wani lokaci yakan gabatar da ambatan mutane akan aljanu inda ake magana a kan kangarewa da buwaya da ƙarfi da kaza da kaza wa ake gabatarwa aljani saboda yana gaba ya ɗaran maɗan adam a wannan baba inda ake magana akan abin da ya faku yake ɓoyuwa ba a cika ganinsa ba wa ake ambato mutum ko aljani aljani rabbana أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين بس تشي أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن با mun fahimta? babi ne dai mai faɗi to a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa makalaktul jinna wal'ins duk da kangarewarsu da ƙarfinsu da buwayarsu hikimar samar da su su ɗin ma kafin ku shi ko hikimar ita ce su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to in wanda ya fika ka kangarewa da ya fika ka ba da nuna isa ya zube ga hikimar samar da shi to ina ga wanda bai kai shi ba mun fahimta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai samar da mu da aljanu ba bai samar da aljanu da mutane ba sai don su bauta masa ko sai don mu bauta masa an ruwaito daga ibn abbas yake cewa illa li ya'budun illa li wahidun domin su kadaita ne kamar yadda aka ruwaito kuma illa li ya'budun illa li ya'rifun sai dan su sanni to in sun sanni me zai samu su bauta min in suka kadaita ni meye suke kadaita ni da shi bauta kaga dai duka dai ana nan a babi daya shi yasa zaka iya samun ma'anoni guda biyu ko uku waɗanda suke da alaka da lafazi ko suke da alaka da kalma a cikin ƙur'ani ko a aya amma babu cin karo tsakaninsu wa inna ma ta'abud ne ƙarfafan juna suke yi misali wannan ayar da suke tare da mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ambaci cewa ya samar da mu ne da aljanu dan mu bauta masa to gashi Allah yana cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum lam ta mecece ta'lil illar samar da mu dalilin samar da mu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin a ga cewa waye zai kyautata aiki jarrabawa ce domin kowa ya yi rayuwa a ga zai ci jarrabawar ko ba zai ci ba to ai kaga a kallon farko in ka kalli ayar ba ambaci ibada ba to amma shin akwai cin karo tsakaninta da illa liya'budun babu cin karo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala me al'amal din shine al'ibada mun fahimta yar kuwar waɗannan ayoyin wata aya can suratu at-talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله سبحانه وتعالى يا أنبتي cewa shine ya halicci sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu dan mene lita'lamu domin kusan cewa annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne buwaye ne akan komai to ita wannan lamun ɗin ba ta illa bace ta ta'lil dalilin samar da sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu ko to shin akwai cin karo babu cin karo dalili shine idan ka san cewa annallaha ala kulli shay'in qadir sai me ya faru sai a samu liyabudun sai ka bauta ma Allah shi yasa malamai suka ce daidai gurgudan sanin bawa ga mahaliccinsa daidai gurgudan miƙuwar ibadarsa daidai gwargwadon sanin zuciyar bawa ga mahalicinta daidai gwargwadon yadda zai kyautata ibadarsa ga Allah daidai gwargwadon sanin Allah da yawan a cikin zuciyarka daidai da yadda zuciyarka za ta yi hannun riga da riya shi sa in ka ga riya tana shigowa cikin aikin bawa wallahi bai gama sanin Allah ba wallahi al'azim ai wato lokacin da ka tsayu a gaban Allah kake fuskantar da zuciyarka gare shi ta ina wani zai sadado har ya samu wajen zama bayan aslamta wajhaka li rabbil alamin bayan ka mika wuyarka ga mahalicin samai da ƙasa ba zai yiwa shi yasa sai ka gane dalilin da yasa riya take da alaka da shirka a shirkul asghar kuma shirka da ɗaukan haƙƙin Allah a ba wani ai nau'i ne na aikin jahilci me ke tabbatar da wannan a ƙur'ani kul afa ghairallahi A a'budu ayyuhal jahilun jahilun sai aka ambaci jahilun ashe duk wanda zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba ma waninsa jahili ne wanda kuma zai ɗauki haƙƙin Allah ya tabbatar ma mahalicinsa shine mai ilimi shine masani shine masanin abin da ya kamata mun fahimta ibada jama'a ka samu kanka a inuwar ibadar Allah ni'ima ce babba idan Allah subhanahu ta'ala ya ce bayina ka ji cewa kai muhammadu kai ɗalladi kana cikin waɗannan jerin gwanan bayan Allah ai Allah ya maka ni'ima wa mimma zadani sharafan wa tihan wa kittu bi akhmusi أطق الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا mai hikima yake cewa daga cin abin da ya ƙara min jin ɗaukaka jin izza jin cewa ni wani ne dukuli tahta qawlika ya ibadi har saboda jin daɗin ina tafiya sai in ji in na taka ƙasa kamar za a killa ni in kai sararin samaniya me dalilin sai ce da huli tahta qaulika ya ibadi in na tuna cewa da zarar Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina ina ciki fa yanzu da Allah ya ce ya ibadi ni dinnan jamil ina ciki fa ina ciki cikin alkhairi dumu dumu Eh. <laughs> wallahi to ai wannan ya ishe ka maqamul ubudiyya jama'a idan zuciya ta san meye maqamul ubudiyya wallahi alazim za ta manta da duk wata damuwa ta rayuwa al'ubudiyya matakin zama bawan Allah matakin shiga cikin bayan Allah waɗanda bayan sun samu al'ubudiyyatul amma suna da kuma al'ubudiyyatul khasa. al'ubudiyyatul amma kowa bawan Allah ne da mai cewa Allah uku da mai cewa ba Allah da kasa to amma sai aka samu wata nau'i ko wani nau'i na ubudiyya shine ubudiyya tabbatar da cewa kai bawa ne na Allah wanda zuciyarka ta jawo ta miƙo zuwa gare shi ka duba yadda Allah subhanahu ta'ala yake siffanta bawansa <clears throat> annabin daraja annabi mai daraja annabi mai tsarki mai buwaya mai matsayi na musamman da wannan siffa ta bawa bawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi huwa allazi yunzilu ala abdihi wa annahu lamma qama abdullahi abdullah abdu abd ba shi kadai aka ce ma haka ba in huwa illa abdun an'amna alaihi waja'alnahu matalan libani zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wadhkur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ulil aidi wal واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب a wani waje ni'mal abd innahu awwab babu wata siffar da aka ba sai abd abd abd domin ka gane cewa darajarka ƙimarka tana tabbatuwa ne tana samuwa ne idan ka sanya rigar ubudiyya ka zube a gaban Allah shi ya yasa mecece ma'anar ubudiyyar na, da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kana buƙatar ka san me ma'anar ubudiyya al nan bautar da Allah yake nufi العبودية وتي تستلزم الاستسلام لله العبودية التي توجب الانقياد لأوامر الله العبودية التي توجب التعلق بالله العبودية التي تستلزم الخضوع لله العبودية التي تسوقك ila ta'atillah ah, duka waɗannan ma'anoni ne na ibada na farko a samu al lillah miƙa wuya total submission ka miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala na biyu a samu al-inqiyadu li awamirillah Allah ya ce ayi kaza saboda rigar bauta tana wuyanka kai tsaye kai duke kai tunkwai zaka ji kawai sai dai ka ji ka fara yi shi yasa da zarar ka ji mutum yana one leg in one leg out a babin bin umarnin Allah to har yanzu rigar bauta bata zauna a wuyan shi ba su bayin Allah waɗanda suka san Allah kar ku manta da gudun da muka ambata a baya waɗanda suka san Allah suka san dalilin samar da su a bayan ƙasa to ba sa ƙasa a gwiwa ba sa tasgaro wajen tabbatuwa da miƙuwa ga bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu tana nufin shiddatu ta'alluqil qalbi billah tsananin ratayuwar faruwar zuciyar bawa da mahaliccinta wanda ya san Allah wanda ya san dalilin samar da shi wanda ya san cewa Allah shi kadai ya cancanta abota masa zuciyarsa ba ta samun natsuwa ba ta samun walwala duk sanda aka samu space tsakanin shi da Allah duk sanda igiyar alakar shi da Allah ta yi sakwa-sakwa zai ji bai da kwanciyar hankali sai ya jata ta tsayu daidai yadda ya kamata har wala yau al'ubudiyya tana nufin ta'zimullah sanin girman Allah da da ɗaukaka martabar umarninsa a kan komai shi yasa duk lokacin da bawa ya ga cewa ga umarnin wane ga umarnin Allah yana gabatar da umarnin wani akan na Allah to an samu tasgaro da deficiency a wajen babun sanin mai cece ubudiya har yanzu bai fahimci wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hakanan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin kona daga cikin manya-manyan ma'anoni na al'ubudiyya saboda babu yadda za a yi ka zama bawa cikakke kuma babu kauya babu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi ba to mu koma jigonmu ayarmu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun daga cikin manya-manyan saƙon da wannan ayar take ɗauke da shi jama'a shi ne, idan ka zo ka rayu a wannan rayuwar sai ba yi aure ba ba ka da matsala in ba ka saba ma Allah ba saboda ba ka zo duniya kawai manufar zuwan ka dinka yi aure ba hmm. idan ka zo duniya sai baka tara kuɗi ba ba ka da matsala idan ka zo duniya sai baka gina gida ba duka duk ba waɗannan ba su ne dalilan samar da kai ba amma idan ka zo duniya baka bauta ma Allah ba to mutum ya shiga uku ya lalace mun fahimta da auren da gidan da kasuwancin ka din kai ba Kano ne misali da kaza da kaza naka <laughs> dalilinsu su duka din su taimake ka ne wajen samar da illa liyabudu mun fahimta mu gane wannan karatun da ganewa ta sosai duk wani abin da zaka iya zin iya faɗowa a kwakwalwarka ko menene shi masu taya ka ne domin su kai ka zuwa illa liya'budun ko me shi to ga wannan abin da kake so sai ya ci karo da illa liya'budun wanne zaka gabatar ashe idan kaga muna fifita wani abu daga cikin abin da zuciyar mu take so a kan liya gudun to har yanzu ba mu gane dalilin samar da mu ba ina son gida misali kasaitacce kuma haka ne misali to sai ya zamana hanyar da zan bi in samu wannan gidan karkatacciyar hanya ce in na bita za a samu tasgaro a babin illa ya budu so yanzu ba zan ta ba saboda in na bita domin in samu gida kuma za a samu matsala a babin illa ya budu sai in haƙura mun fahimta saboda haka mu gane wannan bangaren a ƙarƙashin wannan ayar cikakkiyar ganewa zai taimake mu ko gane wannan zai taimake mu a ganewa ta musamman ko taimako na musamman wajen mu gane hikimar samar da mu a bayan ƙasa sannan kuma ka gane duk abin da zai ci karo da waɗannan wannan manufar za ka iya wance kali da shi ka kyale shi saboda a kan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka ibada jama'a tana da wasu tiraku tana da wasu ginshiƙai waɗanda ba yadda za a yi a same su a sami ibada afuwar idan ba a same su ba kuma wani babi ne mai zurfin gaske wanda idan mutum ya shiga cikinsa zai samu harshensa ya dinga ɗanɗana daɗi da garɗi kenan a wajen babin sanin Allah da kusantarsa waɗannan ɓangarori suna da yawa amma bari mu ambaci biyu ko uku saboda yanayin lokaci abu na farko shine mahabbatullah mahabbatullah ginshiki ne mai tsadar gaske mai daraja da martaba a babin ibada san Allah ƙaunar Allah bawan Allah ka taɓa tambayanka wayya matsayin san Allah yake a cikin zuciyarka ka tambi kanka ina so kowa ya shi wannan workshop ɗin ka yi tunani ya ƙaunar Allah take a cikin zuciyarka kuma ana gane ƙaunar ne ta ɓangarori da yawa ya kake jinsa a cikin zuciyarka ya kake jin umarninsa kana jin cewa an takura maka barka sauke nauyi ya kake ji lokacin da ladan ya ce hayya ala sala wani zai ce ga mai hada Allah fada da mutane kenan wani haka zai fada wani kuma zai ce rihna biha ya bilal ga mm. inda za mu samu natsuwa ga inda za mu samu kwanciyar hankali mm. wani kuma ya kosa har yanzu wai lokacin sallar bai yi ba saboda yana jin zuciyarsa tana motsi ta kosa ta je ta yi sujada a gaban Allah kai ka san irin mai wannan kaunar ka san ba za ka kwatanta shi da wanda ba irin wannan kaunar yake mai ibadar Allah ba to waɗannan suna da cin ma'aunai da ake auna ƙaunar Allah a cikin zuciya ko ka sirri ko ikimar da ta sa aka ce walladina amanu ashaddu hubban lillah walladina amanu shaddu hubban lillah Allah ya ce masu imani dan asali masu tsananin ƙaunar Allah ne kuma sun fi kowa tsananin ƙaunar Allah da sansa ashe ƙaunar Allah wani baji ne da ya kamata ya zama mai faɗin gaske a cikin zuciyarka ka samar masa da waje duk zuciyar da Allah ya taimake ta ƙaunar Allah ta samu wajen zama a cikinta to wannan bawa ya gama morewa wallahi ke sa ibnu kathir rahimahullah lokacin da yake magana akan kaunar Allah lokacin da yake magana akan ibada sai yake cewa ibada wani aiki ne da yake tabbatar da kamalu mahabbatillah ma'a kamali alhudu'i lillah ma'a kamali alkhawfi min Allah faman فمن اتصف بهذه الصفات استحق أن يذكر أن, أن, أن يوصف بالعبودية yake cewa ibada kaiwa matuƙa ne na tsananin ƙaunar Allah ibada kaiwa matuƙa ne na zubewar zuci ga Allah da jawuwa gare shi ibada kaiwa matuƙa ne na tsananin tsoron Allah kaga anan sai ka tambayi kanka waɗannan abubuwa guda uku da ibnu kathir ya ambata ya tsananin ƙaunar Allah yake a cikin zuciyarka ya tsananin zubewar zuciyarka take a gaban Allah ya tsananin tsoron Allah yake a cikin zuciyarka waɗannan ɓangarori guda uku su ne suke taimakawa wajen zuciya ta ji cewa ba ta da nayi in ba ta miƙa wuya ga Allah ta rinsuna a gaban Allah sannan ta ji tsoron Allah ta yi abin da Allah yake so Allah ya azurta ah, ibn taymiyyah rahimahullah yayi bayani akan ma'anar ah, ibada ah, maganarsa shahararriyar magana ce da yake cewa ismun jami'un likulli kulli ma yuhibbu ko wa yardahu min al wal af'al ko ibada suna ne da ya kunshi ko matattara ce da ta haɗo a duk wani abu da Allah yake so ya yadda da shi sawa'un furici ne ko aiki ne wanda yake na cikin zuciya na baɗi baɗini kenan da aiki da ake gani na zahiri da wannan ne malamai suke kasa ibada zuwa ɓangarori guda hudu sai su ce maka ibadatun qalbiyya ko wa ibadatun badaniyya wa ibadatun qawliyya wa ibadatun maliyya akwai ibada ko ibadoji waɗanda suke da alaka da zuci yanzu san Allah da muka ambata ibadar zuci ce a ah, tsoron Allah a ah, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu duka waɗannan min al'amal alƙalbiya suna daga cikin ayyuka na zuci akwai ibadat badaniya ruku'u da kake yi sujada da kake yi ibadat badaniya dawafi da kake yi sa'ayi kaga duka aiki ne na gangan jiki akwai ibada qauliya ta furici istighfari da kake yi tasbihi da kake yi duka waɗannan kalmomi ne da kake furici da su na ibada wanda da su ne kake ƙara samun martaba da su ne kake ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala bilmunasaba a duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya ga harshensa yana yawan istifari da tasbihi to alama ce da take tabbatar da cewa Allah yana son shi to shi kuma mai ya rage sai ya ƙara kusantar Allah ya ƙara ƙaunar Allah ya ƙara lizimtar wannan aiki na alkhairi ɗaya daga cikin magabata yana cewa ku lizimci istighfari da tasbihi a koda yaushe akan hanya kake a kwance kake kamar yadda Allah ya ce alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sai a ƙarshen magana sai yake cewa ba ku san yaushe ne kofar rahama da gafara za ta bude ba to wanda ya fi kwankwasawa da yawa ya fi yafi neman gafara zirrif sai ya dace da wata ƙofa buɗaɗɗiya ta rahama sai ya dace da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa akwai wasu bayan Allah da aka sani daga cikinsu a Bin baz rahimahullah ya siffanta da wannan siffa ta yawan istighfari ibada kauliya kenan har ta kai ga in ana cin abinci waɗanda suke cin abinci tare da shi suna jin in ya kai loma ya sa in ya mai da hannunsa kafin ya ɗago sai ya yi istighfari ka gane cewa akwai bayan Allah da sun riga sun ciri tuta a babun bin Allah da yi masa biyayya da babun ambatan Allah subhanahu ta'ala bayan wannan jama'a akwai ibadat maliya na dukiya ko sadaka da zakka da sauransu duka waɗannan ibadoji da makamantansu waɗanda muka ambata da bamu ambata da waɗanda bamu ambata ba meye sirrinsu ina suke so su kai ka ko ina ake so su kai ka me ake so su samar wannan shi ne darasinmu gaba ɗaya duk wannan shimfiɗa ce ina ake so su kai kame ake so su samar ana so su samar da abu ɗaya ne tal al billah spiritual connection da Allah wannan ita ce abinda a haula hannu dandin abinda kowa yake kokari ya samu ya za a yi igiyar alaƙarka da Allah ta zama sajajjiya ba ta katse ba wannan shi yasa kake ruku'u shi yasa kake sujada shi yasa kake zakka shi yasa kake istighfari shi yasa kake kaza kuma daidai karfin network din da ake da shi a wannan babu daidai darajar sallarka daidai darajar tasbihinka daidai darajar sujadarka daidai darajar ruku'unka shi yasa sai mutum biyu kamar da ibn al-qayyim yake faɗa ɗaya zai ce astaghfirullah ɗayan ya ce astaghfirullah kalmomin iri ɗaya amma saboda connectivity saboda igiyar alaka da Allah A misali wanda ya ce astaghfirullah Mr. A ta sha bamban da ta Mr. B so da haka daraja tsakanin istighfaransu kamar tsakanin sama da ƙasa ne haka sallah sai kai sallah da mutum gashi sauhu kafada da kafada ana cewa isan kila kana manne masa kuna mannewa da juna amma idan sallolin biyu suka yi sama darajar sallolin kama bayanar mashariq wal maghrib ilayhi yas'adu al kalimu at wal 'amalu as-salih yarfa'u wal daga ina salahin da nagartar take ɓuɓɓugowa ai maɓuɓɓugarta a nan alaƙar take shi sa malamai masana zuciya suke cewa duk wata alaƙa tana buƙatar space tana buƙatar inda za a yi ta sau da haka alaƙar mata da miji tana buƙatar space tana buƙatar wuri ina ne wurin cikin gida karkashin inuwar gidan aure alaƙa ta kasuwanci tana buƙatar kasuwa da mai kasuwa mai siya da siyarwa da sauransu to alaƙa da Allah ba tana buƙatar waje ina ne wajen shi yasa yake da kyau ka gane cewa idan inda ake samar da alaƙar nan ita ce zuciya ashe tana buƙatar kyakkyawar zuciya nagartacciya kenan kana buƙatar zuciya mai faɗi kamar yadda manomi yake buƙatar lafiyayyar ƙasa mai yalwa wacce zai yi noma a cikinta kuma ba yadda za a yi ka ce kai manomi mai hekta mai ƙasa ko mai gona hekta ɗaya ka ce abin da za ka noma na hekta ɗaya ya daidai da abin da manomi mai hekta goma ko ɗari zai noma ba sai daidai ba gonar da aka kula da ita aka kula da nomanta aka kula da hudanta aka yi mata ruwa da sauransu ba za ta yi daidai da gonar da aka wulakanta ta aka kyale ta aka bar ciyawa da da da da da haki ya suna mata barazana ba gonar da aka kula da ita aka sa mata taki ba za ta yi daidai da wacce ba haka ba mun fahimta to haka gonar zuciyarka take ka gane cewa ana buƙatar lafiyayyen space ana buƙatar waje lafiyayye mai yalwa sannan a kula da shi sannan sai a zo a yi shuka ina fata mun gane so idan aka yi shukan nan kuma mai zai biyo baya za a kai matakin har da za a zo a yi girbi to wannan girbin shine result shine sakamako to shine al-iktisalu billah inda muke magana a saduwar zuciyar bawa kyautatuwar alaƙar zuciya da mahalici ibadojin nan jama'a suna da sirrori suna da sirri idan ka ɗauki alwala da kake yin ta kullum wani sirri alwala take da shi wajen kyautata alaƙar bawa da mahalicci ga ka Allah gafarta malam ka zo ka zuba ruwa ka wanke hannu hmm. kana wanke hannu ko wanke hannun nan me yake koyar da kai tsabta ko tsabtar ina a zahiri tsabtar hannu hmm. to idan ka shiga sallah za ka lashe hannunka ne sai sa ake bukatar ka wanke to akwai sirri mai zurfi da ya kamata ka yi tunani a kai sirrin shi ne tafin hannunka da yatsun nan ya za a yi ka wanke su daga taba haƙƙin da ba naka ba ya za a yi ka kare su daga taba abin da Allah ya haramta ka taba ya za a yi ka kare yatsunka daga signature akan ƙarya shi ne tsarkin hannu to idan an ce yanzu ta wanke hannu akan abin da zahiri ba ganin shi ake ba to ina ga tsarkake hannunka da abin da kai kasan kayi da hannun sirrin na aita ko ɗaya daga cikin sirrorin ke shi yasa alwala lafazin alwudu asalin kalmar a larabci ai min alwada'a ne daga haske da tsarki da sauransu sau da haka idan aka samu wannan tsarkin to shi ne zai gangaro ya zo akwatin cikin zuciya sai a samu tsarki da tsafta to in aka same shi shi ne sai ya bayyana a fuska yaushe tarihu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum aljannati mun fahimta saboda haka kowace ibada idan ka dauke ta tana da waɗannan bangarorin da zaka alakantar da sirrinta da abin da ke cikinta wajen samar da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala bawan Allah bayan ka wanke hannu ai ka yi kurkuren baki a alwalan ma to ka yi tunanin me kake kurkurewa a kurkure baki daga gulma da annamimanci a maye gurbinsu da tasbihi da istighfari mm. ko ba haka ba to gulmar da ka yi ta manne ta matsale a sasannin haƙoranka ne ko ko kai ka ɗauka tsokar nama ko gurasar da ka ci da ta manne a cikin haƙorinka shi kan ita kake ƙoƙarin fitowa da ita a'a akwai ma'anar da tafi ma'anar gurasa a can cikin eh, ka san in ban taɓa mutanen ba ban jin daɗi <laughs> mun fahimta saboda haka ka gane sirrin kurkuren bakin da ya wuce kurkura abin da yake cikin abin nan yake cikin haƙoranmu mun fahimta ka tsallako ka shigo ibada ta sallah duka wannan alwalar da kake yi shiri kake ma mene shiri kake ma sallah to ko mun taɓa zurfafa tunani akan tasirin ibadanmu ta alwala wajen samun nagartacciyar ibadar sallah yanzu wanda ya alwala da wannan tunanin sai ya shigo sallah sallah ta ni da ban yi wannan tunanin ba za ta yi ɗaya da tashi wallahi ba za ta yi to kun gane sirrin maganar ibn al-qayyim rahimahullah da yake cewa ibadar sallah ana samun ta ne a miƙe ko a kaikaice ko a kife tun kafin a shigo sahun sallah to waɗannan su ne asrar su ne spiritual ingredients su ne sinadarai waɗanda suke haɗuwa su ba da garɗi na ibada garɗi na sallah garɗi na sujada garɗi na tsayuwa a gaban Allah kuma wallahi al'azim babu wata ibada daga cikin ibadojin nan jama'a face tana da gardinta na musamman yanzu azumi da ka gama jiya da shekaran jiya yana da gardinsa na musamman da ya sha bamban da gardin sallah kai a sallar ma gardin ruku'u daban gardin sujada daban gardin sanda kake karanta fatiha daban rafa man arafa wanda ya sani ya sani wani lokaci za ka yi sujada a gaban Allah saboda daɗin da za ka ji sai ta kai zuciyarka har motsi za ta yi kai har sai ta kai ga sujadar ma sai ka zo ka mata sujudu shukuri ya Allah gani ina sujada ba dan komai ba saboda in gode maka akan daɗin da na ji a zuciyata lokacin da na yi sujada ɗansu wasu bayan Allah suna haka wallahi zuciya tana motsi a'a kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ka taba tunani akan la tuti'hu wasjud waqtarib da hadithin manzon Allah sallallahu yace da yace aqrabu ma yakunu al li rabbihi wa huwa sajid ko ka gane sirrin hudu'i da tazalluli da inkisari baina shi shine yake kai ka zuwa kusanci ga kusantar Allah subhanahu wataala to lokacin da ka kusanci Allah ai ba gangar jikin bace ta fi kusanci ga Allah me ya fi kusantar Allah zuciyar to shi yasa sai ta motsi saboda ta kusanci jalla jalalu mun fahimta waɗannan jama'a wasu ɓangarori ne wallahi da eh, ni kaina ina magana ina jin gardin maganar saboda daga zuciyata ce take faɗa ba ba lafazin ba kalla la tuqihu wasjud waqtar je wani bawan Allah muna tare da shi ah, bai da lafiya Allah ya bashi lafiya amin yake cewa likita ya ce da shi ba zai yi sujada ba ba zai mana sallah a zaune zai rika yi har nan da shekara daya babu laifi na ambace shi bawan Allah mala alkasim alhawariyun Allah ya shi lafiya sai yake ce min damuwarsa yanzu ya yi shekara ɗaya bai yi sujada goshin shi ya taɓa ƙasa ba ko kun gane girman wannan maganar ko ka gane ni'imar da kake ciki yanzu ka samu yanzu in kana so kai sujada kawai kai sujada ko ka tuna cewa akwai wasu bayan Allah suna bege suna kaunar sujada kamar babu gobe sujada ke sujadan nan jama'a wata aljanna ce mai yabanya mai ƙanshi wata iska ce mai daɗin shaƙa wata iskar asuba ce wacce idan Allah ya taimaki zuciyarka ta shaƙa so tana samun walwala tana samun natsuwa shi yasa ka yi mamakin wanda yake sujada fitfit ya tashi to yaushe ka tsotsi garɗin hadda za ka yi saurin tashi wallahi jama'a akwai waɗanda suke mantawa da kansu sanda suke sujada me dalili saboda ganawa da Allah akwai mutanen da sun yi sujada in suna bayan liman ne da sun ji sun daga yanda ka san yaro da ake shayar da shi an cire mai abin da yake shayar za su ji kamar su tsandara ihu haba imam ya zaka taso wallahi haka wasu suke ji to ka tambayi kanka sirrin karatunmu a yau me kake ji idan kai zada? ba ka jin komai to akwai damuwa wani bawan Allah kwanakin baya ya kira ni cikin damuwa a cikin ramadan damuwa da kunci sosai ina jin ta waya ce har kamar ina fahimtar kuka yake ko kuka take damuwar ita ce malam ina sallah amma ban jin gardin sallah ina ibadoji bana jin kusanci da Allah idan ka kalli wannan maganar sama-sama sai ka ce kamar ya shiga uku ya lalace ko to amma ni kuma sanda yake faɗa ko take faɗa ni kuma sai na kyautata mata zato don ƙwaƙwalwar kamata waiwayo ta waiwayi wannan alama ce da take nuna zuciyar tana da rai din wa mali jurhin bi mayyitin ilamu zuciyar da ta mutu ba za ma ta tuno wannan ba to sai na biyu sai ka tuno da girman matsalar kuma wai ina gardin rububu yake a rayuwata ina gardin sujada ina gardin sadaka sadakan nan ashe tana da gardi shi yasa wanda yake jin gardin sadaka ko bai da shi fa sai ya san yanda zai yi yayi wanda yake jin gardin sadaka baya jin cewa wannan ya dame ni saboda shi yanzu in rana ta fito ta fadi bai yi ba ya shiga cikin kunci kenan da gaske wallahi idan awa ɗaya daga minti ɗaya ya fara har zuwa minti sittin waɗanda suka buɗe wannan kasuwancin da Allah idan minti sittin suka ƙare bai ce astaghfirullah ba yana cikin kunci idan minti sittin ta ƙare bai yi sadaka ba yana cikin kunci idan minti sittin suka ƙare bai yi tasbihi bai yi salatin annabi sallama ba yana cikin kunci me dalili saboda ya gama fahimtar ma'anar illa li budu saboda me saboda anan ne zuciyar take samun natsuwa da walwala akwai wani rubutu wata magana ta ibn al-qayyim rahimahullah wanda saboda muhimmancinta na rubuto mana domin ah, mu saurare ta mu fahimci girman wannan maudu'in da muke tattaunawa a kan shi da yadda bayan Allah masana zuciya waɗanda muke kyautata musu zaton kusanci da Allah suke fahimtar wannan maudu'i na alaƙar zuciya da ƙaunar Allah a cikin zuciya da tasirin waɗannan babubuka wajen samar da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala. muna yi rahimallah a cikin madarijis salikin yake cewa wannan matakin da ake magana a kan shi ya ce hiyar manzilatun lati ya tanafasu fi halmutanafisu shi ne matakin da waɗanda suka waye 'yan birni suke rige-rige a kanta wa ilaiha ya shahasul amilon ita suke hararan sai sun kai gare ta saboda sanin kimarta wa ila ilmiha shan marasa biƙon saboda ilimin wannan maudu'in wannan matsayin masu ɗamara suke yin ɗamara wa alaiha tafanal muhibbun waɗanda suka san Allah a nan suka ƙara da rayuwarsu wa bi rauhi nasimiha tarawwaha al'abidun da shaƙan iskar wannan matakin iska mai daɗi a masana Allah masu bautar Allah suke numfashi a nan ne suke samun hutu fahiyar qutul qulub wa ghidha'ul wannan matakin na sanin Allah da kusantar Allah da jin dandanan ibadoji ibn al-qayyim yake cewa shine abincin zuci shine abincin kalaci da kuma abinci na almuru wa ƙurratu al'uyun a nan ne suke samun sanyin idanuwansu da zuciyarsu sai ya ce kai ba ma haka ba balhiyar haya wannan ita ce rayuwa allati man urimaha fa huwa min jumlatil amwat la haula wala quwwata illa billah yace wannan ita ce rayuwa duk wanda aka haramta masa wannan to ya kirga kansa a cikin sahun matattu wan nurul ladhi man faqadahu fa huwa fi az-zulumat wannan shine hasken da duk wanda ya rasa shi to yana cikin duhu والشفاء الذي من عدمه فهو من جملة توفر فيه جميع الأسكام wata cuta ce waraka ce wacce duk wanda bai samu wannan irin wannan kala na warakar ba to duk wata cutar duniya yana tana tare da shi sai ya ce walladzatu lati Mallam ya farbiha biha kullu kulluha humumun wa humum wani gardi ne da ɗanɗano wanda bai same shi ba to rayuwarsa kullum cikin kunci da damuwa yake take sai ka gane girman wannan ɗanɗanin da ake magana na ibadojin da kake rayuwa a cikinsu ina sirrorin ibadojin nan a cikin rayuwarka idan aka samar da su to babu shakka an samu ah, kwalliya ta biya kudin sabulu bangare na biyu a gurguje mai matukar muhimmanci wanda yake bayyana sirrin ibadoji a cikin rayuwarmu shi ne tsabar kwaɗayin kwaɗayi da ƙaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan mabayinsa waɗanda suka miƙa wuya gare shi san Allah ya tunkuɗo ka ko ya jagorance ka me zai tunkuɗa ka ka ƙara kai karsashi da himma shine kwaɗayin rahamar Allah kwaɗayin abin da Allah ya tanadin mu bayinsa wannan babi na raja'i babi ne mai girman gaske a babin ilimin zuciya ko ba komai zuciya idan ta tuno da ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya yi mata na samarwa da aka samar da kai kuma aka yi ka a matsayin ɗan adam sannan aka azurta ka da musulunci aka baka kwakwalwa aka baka lafiya aka baka ido aka baka harshe alam na ja'allahu aynain wa lisanan wa shafatain aka samar maka da iska aka samar maka da ruwa aka samar maka da duk wata ni'ima ga kanan kana nutso da ninkaya a cikin tekun ni'imomin Allah subhanahu wataala to idan ka tuno da wannan sai ya gadar maka da wata ibada ita ma ibadar zuci ibadar kunyar Allah sai ka ji cewa wanda ya mun wannan sai kuma in saba masa wanda ya mun wannan sai ya ce kuma in bi nan sai in kauce wanda ya mun wannan kuma ya mun alkawarin cewa waɗannan ni'imomin so mun taɓi ne kafin in je in ga dahir إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah ya ce waɗanda suka samu wannan ubudiyya wacce muke magana a kanta me ya siffar su daga cikin siffofin su qalu rabbuna allah sun istaqamu suka miƙo suka tabbata akan tafarkin gaskiya daga cikin ta tagomashin da Allah zai musu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu lokacin da suka zo barin duniya mala'ikun rahama za su dinga gangarowa suna zuwa gare su wata bishara za su yi musu Allah ta khafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah gafarta malam kai ne yanzu danka ya ce da kai baba in ka dawo an jima zan faɗa maka wata magana ta musamman ko kuma uwar gida ko amarya iyalai dai su ce mai gida in ka dawo daga kasuwa an jima zan faɗa maka wata magana ta musamman sai sarki sai ya ce in ka dawo daga tafiya ka zo zan faɗa maka wata magana ta musamman sai gwamna ya ce in ka dawo mu haɗu akwai saƙo na musamman sai shugaban ƙasa ya ce in ka dawo ka zo akwai saƙo na musamman dukkansu lafizza ne iri ɗaya amma kai ƙwaƙwalwarka ta bambanta maka musammancin ka gane musamman ɗin yaranka daban musamman ɗin matarka daban musamman ɗin sarki daban musamman ɗin gwamna daban na kuma shugaban ƙasa to walillahi almasalul a'la tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu a ce maka kai yau tunda ka bi Allah ka bi manzansa kai Salasalam da kai da damuwa kun raba jaha da kai da kunci babu da kai da tagumi babu har abada kai ba kai kaɗai ba kusantar ka ga Allah za ta yi nato ‘ya'yanka da tsatsanka su ma sai sun ci gajiya sau da haka wala ta zanu wa amshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dama ta ku ce aljanna nan sai a faɗi wani statement wata jumla wata kalmar da tafi madara mai sanyi daɗin wucewa a makogaro nahnu ukum fil hayati duniya wa fil akhirah mahalicin sammai da ƙarshe yake cewa nahnu uku mu ne dama masu jibintan al'amarinku a rayuwarku ta jiya da kuka baro yanzu da inda za ku je wai ba kullum a addu'arka kana cewa wata wallani fi man tawallait to sai Allah ya ce ya tabbatar maka gashi nahnu awliya'ukum an karba walakum fiha ma tashtahi anfusukum aljannan nan da za a baku a cikin ta komai akwai komai kai akwai din ma akwai babu babu wata rana ina tafsirin wannan ayar sai wani an gubar wa dan barno da na ce komai akwai sai ya ce alaji abata malam ka ce akwai ma akwai sai na ce to akwai ma akwai wani kun fi hama ta shahi an fusugu wani kun fi hama ta dawai duka jama'a ne ya sa aka samu wannan saboda an samu ƙalu rabbin allahu sun mastaƙamu ko? to wannan roman da kaɓakin rahaman da yake jiranka shi ne zai tsinkar da biyanka sai ka ji cewa a duniyan nan ta rahmanu me ya cancanci ka salwantar da wannan garar da take jiranka saboda wani abin da ba don shi aka samar da kai ba a rayuwa saboda wata mace saboda wani kwabo saboda wani matsayi saboda wani kaza ba zai yi wallahi ai mutu ka raba ka makalkale ma tauhidi ka makalkale ma tafarkin gaskiya ka makalkale ma sunna har sai ka ji wannan bushara nahnu awliya'ukum ana karantawa a kunnanka wannan shine raja'i saboda haka ka kyautata zato ga Allah me yi ne me bayarwa ne shi yasa a babun addu'a ai kaga babun babi ne wanda ake shiga cikin tekun raja'i a ciki shi kuma tekun ya samo asali ne da yadda da cewa Allah mai yi ne kuma babu abin da ya gagare shi sai ka ƙara gane tasirin sanin Allah a babin addu'a sau da haka wanda ya fi ka sanin Allah zai fi ka sanin hanyoyin roƙonsa wanda ya fi ka sanin Allah zuciyarsa za ta fita wani wanda ba shi ba sakankancewa da cewa Allah yana da iko akan komai kuma ba abin da ya gagare shi mun fahimta wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka sanin lokaci da kalmomi da lafizan da zai amfani da su mun fahimta duka kaga a babin raja'i kenan wanda ya san Allah a zuciyarsa akwai wani sirri wanda faɗin wannan sirrin ya fi tekun duniya gaba ɗaya shine sanin cewa Allah shi ya yi min jiya Allah shi yake min yau kuma gobe ma shi zai min kamar yadda shi kadai ya cancanta a bauta masa shi kadai to shi kadai ya cancanta in fuskantar da na zuwa gare shi kamar yadda babu wanda ya taya shi wajen samar da kasai da sammai nan ba wanda zai taya shi wajen iso min da abin da ya rubuta mun fahimta sai dai Allah ya amfani da wane kai ka zama sila da sanadi duka ina za ka samo wannan sanin sirri babin raja'i da yake ɗanfaruwa da sanin Allah da ikonsa da mulkinsa da ƙasaitarsa da buwayarsa shi ya sa zuciyar bawa tana kai wani matsayi na sanin Allah a babin raja'i wallahi al'azim in ka fuskanci kaza baka tuno komai in ba Allah ba wallahi saboda me shi duk wani wanda zuciyarka za ta hararo to shi ma raja'i yake da shi a babin raja'i a wajen Allah shi ma jira yake yi to ya za ka tafiyar da tunaninka akan wanda yake jiran a bashi bayan ga mabugar a gabanka kuma Allah innan shi kuma ba appointment babu jira babu cewa to sai gobe sai an jima a yanzu an rufe office an babu wannan yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n na'am me me zaka hararo a rayuwar nan da zaka ganshi da girma sanda ka kalli sararin samaniya ka tuna cewa wanda ka daga hannu ka ce ya Allah shine wanda ya halicci mai dinnan dutsen nan da kake gani an kafa shi waljibala autada yanzu wanda kake sujada kake roƙo shine fa ya kafa aljibalin rasiyat dinnan kuma shi kake roƙo kuma shi ya ce maka ba abin da ya gagare shi shi ya ce maka jiya da shekaran jiya shi ya bayar kuma abin da yake wajen shi baya karewa har yanzu kana tunanin wane da wane babin raja'i kenan wanda asali yana gangarowa ne daga san Allah da sanin ikon Allah da sanin buwayarsa da sanin abubuwan da suke da alaka da shi har ya dire da kai a zuwa ga wannan mataki akwai wata baiwar Allah 'yar ƙasar Syria ta je wata rana ta je a wajen likitan haƙori domin ya gyara mata ƙarfen nan da ake sawa na don amikar miƙar da haƙori sai tattarar da likitan dattijiya ce tattarar da likitan yana tare da abokinsa to sai ya cire karfan domin ya gyara abin nan tun da dattijo ya ce sai ta ba sai ta bata bukaci wanda yake cikin wajen likita suke tare da likita ya tashi ba ta ce ai dukanku 'ya'yana ne ku zamanku ku To tana zaune kafin a gama gyara karfe da abin da za a abin nan cin abin nan sarkar sai ta ce ah, bari ta yi amfani da dama ta yi sallah tana cikin sallah sai ta ji likita da shi da abokin shi suna tattaunawa a kan rayuwa suna tattaunawa a kan yadda mutum ya ce shiga cikin kunci da yadda idan zuciyarsa ta yi ga Allah Allah yake kawo mata mafita shikenan da ta gama sai take cewa ya ku ƴaƴana ai ku ba ku ga komai ba a babin yadda Allah yake share ma bayinsa hawaye to ka san idan ka iya sauraro da ka ji da cije magana to tankwashe kafa kuma karka cika yawan magana din kada yawan maganan ka ya karkatar da abin da zai faɗa sai take cewa zan ba ku kissata wacce take cike da darasi da izina wacce take tabbatar da cewa wanda zuciyarsa tara ta yi ga Allah ya kyautata ma Allah zato to Allah baya kunyata kyakkyawan zatansa yake cewa ina take cewa ina da na auri miji mijina Allah ya azurta mu da 'ya'ya hudu da shi bayan mun haifi 'ya'ya hudu lokacin da <clears throat> na kai shekara arba'in da wani abu a duniya sai mu ta zamantakewar aure mana rayuwar aurenmu ta fara tangal-tangal har dai a ƙarshe muka ga cewa maslaha ita ce a raba a wuri a rabu sai suka rabu ta ce sanda aka raba aure tsakaninmu shekarar ta hamsin kaga girma ya zo ah, sai ta ce to tana da buri guda ɗaya burinta shine allah ya azurta ta da aikin hajji hajji take so ta yi ta kuma ba ta da kuɗi saboda suna cikin talauci ta ce saboda talauci yaran gaba ɗaya haka mai gidanta ya karɓe su din ya kula da su din ba za ta iya rike su ba kaga babu ce ana haka kullum addu'arta har ta zama slogan a bakinta mana kalmar da kake furici da ita ba tare da ma ka sani ba saboda sabo ya rabbil hajj ya rabbil hajj ya rabbil hajj ko da yaushe ya Allah hajji ya Allah hajji amma ta ce da'autuhu bi sidqin wa ikhlas na roki Allah da gaske da tsantsanta roƙo da cewa shi ne yi ne ce ana nan wata rana bayan ta fita ta kaba sai wata ƙawarta ta zo mata da hoton wani ɗan dattijo haka dan kasar Saudiya ta ce akwai wani bawan Allah dattijo ne ya ba da sauti cewa a nemo mata mata dattijiya mai tarbiyya mai mutunci sai na ga siffofin da ya faɗa suna gaggatuwa a kanki saboda haka ga hoton shi in kin yadda mu ba da dama ya zo sai ta ce ita ai ba ba aure kaza kaza da sauransu irin wannan maganganun na mata din sai kawarta ta ce mata ah, wa ya sanar da ke ko ya rabbil hajj can da kike faɗa ya Allah hajji kila ta nan ne addu'ar za ta biyo za ta fito ana faɗa mata wannan saboda tsabar ƙaunarta da hajji sai ta ce to na yarda bayan 'yan kwanaki aka sanar da dattijo ya taso daga ƙasar saudiya ya zo siriya saboda kun san 'yan siriya ɗin suna da 'yar baiwa ko kun sani ba sai mun faɗa ba Eh, bai nan da kanawa suke so eh, eh, kasan daga cikin sufofin kanawa akwai son so a takaice dai <laughs> me zai faru bawan Allah ya zo ya zo gari aka daura aure aka yi duk abin da ake bukata na cike sharuɗa na aure abin nan ya ba da sadaki so sadaki sai alkawari guda biyu sadakin da zai bayar yanzu ɗayan sadakin kuma sai ta zo udiya zai cike mata yawa amma shi ba kuɗi ba ne mujawara zinare ne kenan aka tare to lokacin da aka ta je wajensa sai ya ce mata ban faɗa miki ba gaskiya ba zan daɗe ba a garin nan gobe zan bar gari amma in na koma in Allah da ba za a daɗe ba zan shirya miki takaddunki da vizanki da komai ki zo saudiya in kika zo sai a canza takaddu a samar miki da ikama resident permit kenan da sauransu ta ce ba komai ta ce ba abin da ya wakana tsakaninsu ya ce a gaje yake ya kwanta ya bacci da safe suka raka shi airport da shi da ita da yan uwanta bawan Allah ya tafi to dama a ranar da daddare yana ce mata yana jin numfashinsa yana sizin ya ce da yake yana da asma dama ya ce amma kwana biyu nan numfashin ciwon ya tsananta numfashin yana fluctuating da yawa kaga bai da lafiya kira so a takaice bayan ya koma da wani lokaci sai babban ɗansa ya kira ta ya ce takaddinki komai an gama an miki bukin ranar kaza za ki taho za mu turo miki duka abubuwan tafiyanki da vizanki da sauransu ta ce madalla aka turo da abin nan ta shirya ta tafi da ta je suka zo 'ya'yan mutumin suka tarbe ta suka kai ta gidan mutum ta je ta ga duniya babban gida da sauransu gidan mutunci sai ta ce ina babanku mai gidan kenan sai suka ce ai kwanansa uku kenan da rasuwa wata amadna ikhfa'ahu alai da gangar muka boye miki saboda bayan rasuwansa mun tambayi malamai waɗanda muka yadda da iliminsu muka ce ga shi yana da mata a siriya kaza da sauransu sai suka ba da fatawar cewa ta zo gidan shi ta caka ba shi sa ba mu sanar da ke ba sai ta ce wata hudun da ta yi ta na taka ba ta ji ta kamar a kurkuku ne saboda ta zo bata san kowa ba gashi ta za ta rayu a inda ba wanda ta saba da shi a takaice kissa tana da tsawo amma bari in kai mu albaitul qasid inda nake so mu kai a ƙarshen al'amari bayan ta fita ta kaba sai ta kira babban ɗansa to abinda na manta ban faɗawa a cikin addu'arta tana cewa ya Allah ka azurta ni da aikin hajji tare da mahramina in yi hajji cikin gata abinda ake cewa muharrami amma mahram ne so kaga yanzu ga ta a kasar saudiya sai ta kira babban ɗansa ta ce ga shi burinta kaza kaza sai ce wani abu mai sauki ya je ya shirya mata kaza abin nan ya ce kuma tare da ke za mu tafi kaga maharami ya samu ga aikin hajji suka je ta yi aikin hajji cikin gata aka gama bayan an gama ta dawo fa khayyaruha bainal baqa'i bainahum wa baina an tadhhab suka ba ta za ta cigaba da zama ne ta ce na ai zan koma dangi cikin dangi to babban abin da ya mallaka shine wannan kasaitaccen gidan aka yi masa kima suka ba ta abin da yake rabanta na sumuni sannan suka ciro sarkar zinarin da mijin ya yi alkawarin cewa zai ba ta kaga 'ya'ya ne yan albarka ah, suka cika ah, ma mahaifinsu burinsa suka haɗa mata ta ce aka canza mata komai ta sanya su a cikin wata jaka ta musamman ta ƙara sanya jakar a cikin wata jaka ta musamman ta adana suka rakota airport ta bar saudiya ta zo syria ta dawo gida kenan ta ce ikon allah liyaddi allahu amran kana mafula saukar ta ke da wuya wannan jakar wallahi aka lalube ta aka sace ta jakar da sauran sadakinta sauran kudinta zinare da mai sun tana daidai wannan gabar sai ta ce ma likita mai saurare yanzu mai na tsira da shi hajjin da na roƙa ce hmm. to kun ga yadda Allah yake iso ma bawa ko yake isar da alkhairi ga bawa ga mijin da kwana ɗaya na yi da shi kuma ba mu tare ba ba wani abu amma ku ga alkhairin da Allah ya kaddara mun ta sanadiyarsa hmm. sai ta ce to ba wannan ne ƙarshen kissa ba bayan wani lokaci sai babban ɗan bawan Allah da ya rasu ya kira ta a waya yake cewa ma'aikatar da mahaifinmu yake aiki suna da wani tsari bayan abin da za a ba bannan fansho da gratuity in sun fito to matarsa in tana da rai akwai haƙƙinta da za a riƙa ba ta sau da haka wannan haƙƙinki ne yanzu sai ta samu mantuli salari. sai zamana tana da duk wata salari zai sai take ce ma yaran afwan take ce ma likitocin yanzu fiye da shekara goma kenan ina karban salari na wancan mijin nawa da ya rasu har yanzu duka ta sanadiyar ya rabbi Allah ka bani aikin hajji to kun gane tasirin raja'i da alaka alaƙar zuci idan ta faru ga mahalicci yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake isar da alkhairi ga bawa to ba wannan isar ce za ta baka sha'awa ba ba ire-iren waɗannan labarin ba ne za su sanya maka daɗi a zuciya ba a'a kawai ka tuno wanda ya yi wannan yanzu yana nan yana yi kuma gobe ma zai yanzu ɗin in ka ci gaba da raja'inka da kyautata alaka da Allah gobe dini addu'ar da ka dace kana yi sai ta fito saboda haka a takaice ne jama'a sirrin ibada sirrin addu'o'i sirrin sujadar ka da ruku'in ka da su ya za a yi ka da Allah ta kyautatu idan kai dace Allah ya tarfa magarinka nono aka samu Alaƙa da Allah to lokacin ne za ka rika jin garɗin ibadodi lokacin ne idan kai ibadar za su samar da tasiri a cikin rayuwarka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lokacin ne za a gani a kas a cikin rayuwarka ta yau da kullum abinda zan rufe da shi a babun addu'a tunda masu shirya lecture sun riga sun ambaci eh, addu'a a ciki din suna so a tattauna akan addu'ar ah, shine ah, ah, daga cikin maganin da ake ma zuciya wacce ta samu kanta a cikin masifar rashin jin ɗanɗanen ibada shine ka lizimci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma la taj'alni shaqiyan wala mahruma Allahumma la taj'alni shaqiyan wala mahruma ya Allah kada ka sanya ni a cikin tababbu ko waɗanda aka haramta musu alkhairai na ibadojinka da kusantarka kana irin wannan lafazin da makamantansu kana tuno ibadojin da kake kana bege da kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da jin waɗannan garɗi da jin daɗi na ibadoji da kake yi na yau da kullum abu na biyu shine a babin addu'a in ka kalli addu'a ka kalli ibada a lokaci ɗaya to yana da kyau ka gane cewa daidai gwargwadon rinsanawar zuciyarka ga Allah daidai gwargwadon darajar addu'arka shi ya sa aka ruwaito daga wasu daga cikin bayan Allah suna amfani da lafizza na nuna ƙanƙan da kai da nuna kasawa da na nuna rauni a ruwaito daga zainul abidin wani lokacin ya shigo ka'aba sai rika cewa eh, eh, ya rab ka bi finalik ka bi babik faqiruka bi fina'ik ya Allah ɗan karamin bawanka a gaba gare ka ya Allah miskininka abin tausayi a gabanka ya Allah matalaucin nan mai tsananin ƙaunar arzikinka a gaba gare ka ya Allah ka tausaya mun fahimta so da haka ka sabar ma harshenka da yin furici da kalmomi na kankan da kai da hausa ne ko da turanci ko da me za yi misali inda larabci ne Allahumma arham abdaka al-munkasir az-zalil al-faqir ya Allah gani bawanka matalauci bawanka mai rauni ya Allah in baka karbe ni ba ina zan je ya Allah kai ne mai kaza Allah na zube a gabanka Allah ka share min hawaye Allah ka irin waɗannan lafuzna waɗanda suke tabbatar da ɗaya daga cikin ma'anoni na ibada da muka ambata a baya al-khudu kankan da kai da zubewar zuciya ga Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen ƙarshe daga cikin abin da yake ƙara ma ibada daraja ibadar addu'a daraja shine ka zaɓi lokacin da ka fi kusantar Allah ko zuciyarka ta fi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ka yi amfani da waɗancan lafizza yanayi na sujada shi an samu sujada kallala tufihu wasu ruwaktare sannan kuma an samu mene a samu lafazza daɗaɗa na yabon Allah subhanahu wata'ala da yi ma Allah subhanahu wata'ala fadanci ka samo wannan fa'idar daga hadisin ceto na abinda zai faru a filin kiyama manzara masu sana ya ce fa'amtsali ko fa'ati tahtal arsh eh al'annarsa sana ya bamu mu labarin abinda zai faru ya ce sai in tafi in zo gaban in zo ƙarƙashin al'arshin Allah sai ya ce sai in yi sujada fayaftahu Allahu alayya min mahamidihi malam yafta yaftah ala ahadin min qabli sai Allah ya buɗe makirjina da furitina sani da ambatan wasu lafuzza na yaban Allah wanda ba a taɓa yabon Allah da irin waɗannan yaban ba ba a taba ba wani bawa damar ya irin wannan yabon ba kage yanzu ga yabo kyakkyawa ga kankan da zuci ga kuma sujada to kai ma idan ibadarka ta addu'a ta dace da yanayi na sujada ta dace da kankan da kai da kusantar Allah subhanahu wata'ala sai ta ƙara martaba da daraja babu abinda eh, yake ƙara nuna mana muhimmancin addu'a kamar halin da al'umma take ciki a ƙasarmu da duniya gaba ɗaya da zarar ka tuna da addu'a sai ka ji ita ce take lallashin zuciyarka ka tuna cewa wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai manta da kai ba shi yasa kake roƙonsa shi yasa kake kai kuka gare shi ka rika tuna cewa duk ƙarfin mai ƙarfi mai rauni ne idan aka kai shi ƙara ga Allah duk raunin mai rauni buwaye ne mai ƙarfi mai ƙarfi ne a gaban Allah tunda Allah yana ce ma addu'arsa wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hi Allah zai kalli addu'ar wanda aka zalunta ya ce na rantse da iko na da kafaita ta da buwayata sai na taimake ki ko ba yanzu ba waye faɗi wannan wa zai faɗi wannan mahalicin sammai da ƙasai ashe bawan Allah shakurin minka an zalunce ka ne an danne maka haƙƙi ne an cutar da kai ne a mutuncinka da dukiyarka da iyalanka shakurin minka kife a sujada hmm. ka faɗa ma Allah kife a sujada ka kai kukan bayin Allah ga mahalicinsu yi ma Allah kuka akan damuwarka idan ba kai hawaye a gaban Allah ba ina za ka yi idan ba kai baje kolin damuwarka ba akan matsalolinka to sai a teburin mai shayi ko a majalisa ne ko a kasuwa za ka faɗi matsalolinka mu koyi munajati da Allah ganawa da Allah munajati da Allah subhanahu wa ta'ala wata farfajiyar rahama ce da daɗi wani lokaci sai ka rasa ma mai yafi daɗin a biya maka bukatunka koko ganawa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta? shi yasa bayan Allah da suka shiga wannan fagen na kusantar Allah ah, addu'a ta zama musu ruhi ta zama musu abincin rayuwa kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata dazu saboda haka kana da bukatu matsaloli sun muka yawa bawan Allah har yanzu kai in ka kwanta bacci salamun hiya hatta matla'il fajr har sai ka kai asuba ko matsaloli sun muka yawa kana cewa kasuwa ta yi daurin minti abubuwa ba sa ka amma kuma sai ka kai asuba ta malam ba haka ake yi ba ina minti 30 kafin asuba har yanzu abubuwa sun miƙewa amma walhannan ba za a ɗan samu minti biyar a ɗan yi ta ba ƙarfe tara ƙarfe goma ka saba da yin ta kafin ka bar gida ka ga buɗi ka ga canji a rayuwa hmm. ka yi wannan ibadar da sakankancewa da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala a gidanki ne ko ba fita zaki ba matar aure ki sabar ma kanki da yin wannan ibadar shiga canji a cikin tarbiyyar 'ya'yanki, albarka ta shigo cikin abin nan gidanki arziki ya ƙaru, abubuwa guda shida suna cin manya-manyan abubuwan da suke kawo arziki kuma dukkansu hudu daga cikinsu ko biyar ɗinsu dukkansu suna da alaƙa ne da ibadoji tukanta tawakkulun salatun sadaka kamar yadda mai hikima yake cewa tukan tsoron Allah tawakkulin dogaro ga Allah salatun sallah to a rika sallah a gidaje a gidaje ga iyalai mata kenan maza su rika sallolin nafila a gidaje su ga albarka wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa kamar yadda ka kalli yadda aka ambaci azurtawa a kusa da sallah domin ka gane cewa akwai alaka tsakanin arziki arzikin nan na natsuwar zuci da walwala da arzikin kusantar Allah subhanahu wata'ala da arzikin tsabar duka a rayuwa duka suna da alaka alaka ta kai tsaye da sallah da kusantar Allah subhanahu wata'ala da ibadoji saboda yanayin lokaci zamu dasa aya anan kada wanda yake ce cediyar yar gurasa ya latti ya lattin komawa domin ya ci gurasarsa Uh, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu daga abin da muka saurara Allah ya sanya wannan kalmomi su zama na hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya dada mu ya dada ayyukan mu. Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin zababbin bayinka Allah ka datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك